alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. Shirin a wannan karo zai mayar da hankali ne kan yadda cutar hanta ke ci gaba da barazana ga mutane a daidai lokacin da masana a fannin kiwon lafiyar ke cewa mutane da dama na nuna halin ko in kula game da gwajin lafiyarsu domin sanin halin da suke ciki. Masana a fannin na kiwon lafiya sun ce yawancin masu fama da cutar ba sa samun dacen gano ta da wuri inda suka ce a lokuta da dama ana gano mutum ya kamu da cutar ne a lokacin da za a iya cewar an makara. Allah ka taimake mu amin Bincike dai ya nuna cewa miliyoyin mutane na kamuwa da cutar ta hanta saboda yi musu nau'ikan allurai da ba su da inganci ko kuma rashin wayar da kai da kuma kayan aikin magance cutar ta hanta kamar da yadda Dr. Muktar Ahmad Gadanya kwararren likita na sashen kula da lafiya a asibitin Aminu Kano ke cewa. Ciwon hanta shine wani rashin lafiya da ya shafi hanta. So abubuwan da kan jawo ciwon hanta musabbabin yana da yawa amma abubuwan da aka fi sani suka fi jawowa akwai wasu kwayoyin cuta da ake ce musu hepatitis viruses su ƙwayoyin cuta ne da in suka shiga jini mazaunin farko da suke zuwa shine hanta su illata hanta akwai ajujuwa na wannan ƙwayar cutan a b c d e f g har h so waɗanda suka fi illata hanta shine ajujuwa na B da C da D da E in suka shiga in ba a yi sa'a ba sukan dawwama a cikin hanta suna ya kusan hanta to suna ta ya kusan hanta sai su yi mata tabo to daga inda hantan ta samu tabo saboda wannan ya kushin na yau da gobe ana ce mai chronic liver disease zai zama mutum za a ga alaman ko ya fara kumbura a ciki in bai fara kumbura a ciki ba za a ga ko ya fara yin baki a jikin shi ko ya fara ramewa wanda wannan ciwon ya ta'azzara ya dade zai iya zama ma ciwon daji na hanta to banda kuma kwayoyin cutan da suke iya shiga akwai wasu hanyoyi da hanta ke jin rauni kamar ta shan magani ba bisa ka'ida ba magani kuma ba lallai na asibiti ba amma na asibitin ma yana jawowa wakilin mu abubakar abdulkadir dan gambo ya kuma zanta da wasu masu fama da wannan cuta ta hanta waɗanda yanzu haka ke karɓar kulawar likitoci a asibitin aminu kano da ke jihar kano a tarayyar najeriya ni ban ma yana da wani ciwon hanta ba sai na je screening na interview aka ce min yana da ita gaskiya ni ban ina da ciwon ba na dai text na pregnancy sai aka ce ina da hepatitis kamu da wannan cuta ta ciwon hanta sanadiyar karin jini da aka mun a dubu saba'in saba'in sannan kuma ma an zo yi mutum gwaji an shi da ita akwai rigakafi da ake yi. Har ila yau Dr. Muktar Ahmad Gadanya ya yi gargaɗin cewar babu wata dabara ko wani mutum da zai ce ga yadda mai cutar ta hanta zai bi ya warkar da kansa. Hanya ɗaya tilo ta magance cutar ita ce samun kulawa daga asibiti. Maganin ciwon hanta ba abu ne da za a ce za a gaya wa mutum ga yadda za ka yi ka zauna a gidanka ka yi ko ka yi wa ɗan uwanka ko ka yi wa kanka. Babu shawara shine in an kamu da wannan cutan a je asibiti. wasu farkon cutar suna ganin alamun ido ya yi ruwan kwai ah, ko kuma a yi wata rashin lafiya dai da ta hada da zazzabi da kasala kuma wani sa'in ruwan kwai na ido ko canjin fitsari ko canjin bayan gida kamar dai da ake cewa duk wani yanayi na jiki da ba a gane ba ya kamata a samu kwararren wanda alhakin kula da lafiya ya hau a kan shi ya duba a tantance a bada magani a bisa ka'ida sai kuma banda magani ka ai ah, kare kai ya kuma a ce ka bari ka samu cuta cutan cewa mutane su kula da cewa ba a kamu da wannan hepatitis viruses ba babban hanyar kare afkuwan wannan ciwon shine rigakafi akwai rigakafi da ake yi tsarin rigakafi na yara da kuma rigakafi na wanda zai zama harkan shi ta yau da gobe ta hada da jini kenan Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zanga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin A bayanan da masana kan harkokin kiwon lafiya ke bayarwa ko da yaushe suna gargaɗin al'umma game da illar shan magunguna walau na asibiti ko na gargajiya barkatai wanda kuma a iya cewar hakan na neman zama ruwan dare tsakanin al'umma. Dalili kenan da ya samu muka ji ta bakin al'umma kan kowane ƙoƙari suke wajen ganin sun kare kansu daga haɗarin kamuwa da wannan cuta. Ai kafin ma a baka shawara gaddaman mutanenmu ita za ta kai su tabaro su. Ya za mutum yana kwance ba biji makaranta ba bai ma san me yake ba wai ya zo ya kalle ka ya baka magani dan rainin wayo ma wai ya ce ma ka sha wannan yana maganin cuta ɗari ba ɗaya ka kalle shi fa da gaje da gaje da shi wai shi zai baka magani wai cuta ɗari ba ɗaya ba na shan maganin gargajiya wannan ta sa ma maganin gargajiya yana da mahimmanci amma ga wanda yake inkantace to sakamakon abin da yake faruwa ma ni gaba ɗaya na tattara su ne musu kuɗin gora ba ma na sha gaba ɗaya ko maganin likita da ake zuwa sha ba na sha har sai wanda likita ya gaya mu gaskiya wannan abu yana da muhimmanci mutane su kula saboda shi kansa ma likita ma eh, da na bature shi kansa likita zaka ga cewa shi ma yana kara kansa daga irin wannan abu zaka ga haka likita yana tabuka maka magunguna ba kuma maganin gargajiya ne ba kamar yadda wasu suke faɗa cewa gaskiya ba magani ne ne a guri na kurai na kwanta mu ba. Ko da dai wasu na ganin cutar ta hanta na daga cikin jerin cutukan da ba safai aka fiye daukar su ta hanyar mu'amala ba amma dakta Muktar Ahmad Gadanya ya ce sam ba haka batun yake ba. Akwai wasu hanyoyi da ake kamuwa da hepatitis din kamar hanyoyin jima'i musamman ma ita hepatitis ajin B da C tana da saurin yaduwa ta hanyoyin ah, jima'i ko kuma musanyen ruwa na jiki kowane irin ruwa ne babban da wannan kuma sai a kiyayi shan magani ba bisa ka'ida ba magani na asibiti da kuma na saiwoyi banda wannan kuma ƙiba kullum muna magana a kanta. in ta yawa illa ce kuma illan da take hadda illa ga ita hanta so yana cikin hanyoyin da muke ba da shawara domin a kare hanta su kuma wani bayani mutane sukan wani sai amfani da maganin kwari fiye da kima to zaka ga maganin kwari ya tattaru inda ake cike ke kokari ya sarrafa shi ko kuma masu aikin maganin kwarin noma za ka ga in ba su dau matakin da ya kamata ba yana suna shaka in sun shaka sai ya bu hu ya bu jini zai hanta hanta ne za a ce za a sarrafa shi a fitar da shi daga jiki. in ba yawa ciki zai iya sarrafa shi ya fitar da shi amma in yayi yawa ko kuma bai yawa ba amma ya zama yau da gobe ne zai iya illata hanta a yanzu kamar misali wanda yake da cutan hanta wanda sababinta shine aji na B ko C ko D ko E na na kwayan cutan kuma wannan ana iya ɗauka ta jinin shi ko wani ruwan jikin shi to in ka zauna da shi kuka yi mu'amala ta kudda kudda ya jawo a musanyan ruwan jiki ko jinin jiki to za a iya ɗauka sai kuma kamar shi aji na A hepatitis A kenan akasari fico oral ne ana cewa ana yada shi ne ta hanyar ruwa da abinci da kazantar hannu. Haka zalika wani da ya yi fama da wannan cuta ta hanta ya kuma warke a yanzu. Faruk Suraj Abdullahi ya bayyana yadda ya kamu da ita da kuma yadda ya yi rayuwa da ita tsawon lokaci kafin warkewa. Ci wannan ciwo ya kama ni da farko kuma daga wani zazzabi da na yi ne. Ko bayan na warke na sha magunguna sai kuma na ga alamu haka ido na ya canja ya yi. Sai yan uwana suka bani shawara in je asibiti. Na je asibiti suka auna ni suka auna na sai mun bayani sai ce eh hakika ga abin da ya same ka amma bai yi kamari a jikin ka ba sosai suka dora ni akan magani kuma sun dora ni akan magani ne da farko ma dai abin da likitan ya fara ce min cewa in je da safe kafin in ci komai in sha rake in nemi rake in sha ko kuma in samu irin bilkodi din nan sai ce in neme shi in rika sha da safe kafin in ci komai in ta yin haka in ta yin haka to alhamdulillah kusan ina jin sati biyu ne ina yin wannan tsari da ya gaya mu kuma na kowa bayan sati biyu ya kara auna ne auna ne ya ce alhamdulillah ka warke kuma daga wannan ya dan rubuta mu wasu magunguna haka dai na samu na shashaku A cewar Dr. Muktar samun waraka daga wannan cuta ya ta'allaka da ajin cutar da majinyacin yake. Ya danganta da aji na kwayan cutan. Akasari aji na A na hepatitis ana warkewa karkab amma aji na B da C da D a wasu lokuta maybe ɗaya cikin hudu na lokuta suna iya zarmewa su zarme su zama abin da ake cewa chronic ah, hepatitis wanda wannan suna da wahalan magani. duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilin mu Abubakar Abdulkadir dan Gambo sai injiniyan mu Ibrahim Tukur Kefi sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.